Saka mai wuya. Sunana Alhaji Awaisu Mamadu Giwa Kuta. Ina mai goyon bayan gwamnatin jihar Niger dalili na shine duk wani mataki na tsaro gwamnatin Niger tana kokari ta tabbata cewa mutanen ta sun zauna lafiya domin ba yadda za a yi gwamnatin Niger ta zauna lafiya ba tare da cewa mutanen sun zauna lafiya ba amma akwai rauni daga wurin gwamnatin tarayya na sha faɗi cewar gwamnatin tarayya ba wani kokarin da take yi wanda zai sa mutanen najeriya su san cewa suna da kariya dalili kuwa shine 'yan sanda ma da ake maganan su gwamnoni na na kasar nan ba su da iko 'yan sanda ba su da ikon sojoji sai abin da manyansu wanda shugaban ƙasa ya nada su suke ba da umarni sunana honorable abubakar daga nan tunga wato babu wani kafa da za a samu wai a gwamnatin jiha ta makale da cewa wai laifin gwamnatin tarayya ne abin da ya shafi tsaro a jihar namu jihar Niger. saboda in ka lura magana ta gaskiya ta farko shine za mu yi ma mai girma gwamna magana ya rabu da 'yan siyasa ya tuna da mutanen da suka zaɓe shi na biyu kuma rashin ƙarfafa ma jami'an tsaro ma'ana bijilanti kenan za ka ga a garuruwa daban-daban misali kamar gwamnan ondo wancan satin da ya wuce ya raba hilos guda hamsin gwamnan osun ya raba hamsin ƙauren bauchi ya raba ɗari to kaga irin wannan ba kafa ba ne da ya kamata a ce wai an tsaya sai gwamnatin tarayya ta baya ita ma gwamnatin jiha tana iya yi zuwa local government magana ta gaskiya kenan. jama'a barkanku da hutawa barkanku da wannan lokaci da kuma saduwa da kowa wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin gwamnatin najeriya ta shugaba muhammadu buhari tana taimakawa makwabciyar abuja wato jihar neja dangane da famar da take da yan ta'adda musamman ta fannin 'yan gudun hijira da ke kwararowa daga ƙauyukan da ake kawo hare-hare sannan wani babban kusar ɗan majalisar dokoki na abuja wanda ke wakiltar jihar Niger ya ce shi yana shakkun akwai ma 'yan boko haram a wannan jiha din ya ce shi dai gwamnan ne kawai ya faɗa amma shi bai ta tabbas sannan da yake ita boko haram ɗin an ce ta shigo cikin jihar Niger ga ta kuma ita jihar Niger kusa da abuja to sai yaya kenan game da makomashi babban birnin tarayya da wannan na daga cikin abubuwan da za mu kawo muku a wannan muhawarar ta wace wakilin mu Mustapha nasir Batsari ya shirya mana a tsakanin wannan rubu abokan Lado Suleja da kuma Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Niger. To bismillah malamai. A SSG akwai akwai matsala ma ina zuwa eh honorable Lado. ku bari mu ci gaba akwai matsala yanzu haka kusan garuru abin nan mina akwai unguwanni za ka ga 'yan gudun hijira a makarantu da sauran wasu garuruwa in ka je gwada ga nan a kusan bangarori manya-manyan garuruwa akwai 'yan gudun hijira bila adadin wani tallafi 'yan gudun hijirar nan ke samu daga gwamnatin tarayya wannan SDG kuna samu wani tallafi daga gwamnatin tarayya akan 'yan gudun hijirar nan? Ina son eh. akwai lokacin da aka samu ka samu wanda ruwa ya musu eh, ruwa ya kwashe musu gidajensu a sauransu. Ambaliya. Gwamnatin ta ba ta kawo tallafi. Na'am. Amma ina tabbatar maka maganar da nake yau akwai muna da 'yan gudun hijira a Fando gari. Muna da su wani eh, da ta kare cewa aka yi wannan abun da ya faru akwai tallafi da wani da tarayya ta kawo muku eh a'a ba ta kawo ba tambayan da aka ma kenan eh bari ya bada ansa, alado sai kai bayani bari ya bada ansa. ai magana ah, ah, ah, tambaya ne Mustapha, yayi eh shine kun bada ansa. Hmm. a tsakanin kwana uku da suka wuce a cikin garin na muna da yan gudun hijira sun fi sun kusa dubu hudu hmm. amma duk da yake Lado ya ce gwamnatin gwamnatin ba ta komai mu ne muka kwashi muka basu abinci ba ba su wanda ya ce haka ba wanda ya ce haka muka mai da su babu wanda ya ce sakatare sakatare magana sa eh. babu wanda ya ce ne da ba wanda ya magana nan ai kai kai kai bugun ga bugun ce ka ce abin da aka ce mun ce babu tallafi daga gwamnatin tarayya mu musan gwamnatin tarayya ta ba da tallafi kuma idan fitowa duniya cewa an bada tallafi to amma ina zuwa in ka san tallafin da gwamnatin tarayyar ta bayan gudun hijira na wannan batun tsaron da ya bayani kawai mu ji nasiru malam nasiru eh. eh. gwamnatin tarayya mai adalci ce kuma gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta daga cewa ta tallafa ma kowane jiha da ibtila'i ya same ta. Mm. Wannan Nasiru ba da jimawa ba aka samu lokacin da aka yi wannan zanga-zanga na NFAS. Gwamnatin tarayya ta ba da tallafi mutane babu irin zagi da ba a gwamnatin tarayya shiga Muhammadu Buhari cewa an ki ba da tallafi an ki ba da tallafi. Kan aka fara wannan zanga-zangan a nan cikin garin Mina

kawo gwamnatin jiha gwamnatin tarayya ta ba da sojoji an kawo kashe sojoji guda shida a alawa an kashe sojoji shida wannan sojojin da kashe su a tarayya ta turo da su abinda nake cewa a nan bai ba taba yayu a ce gwamnatin jihar Neja ta ce gwamnatin tarayya na shugaban Muhammadu Buhari ba ta ba da tallafi game da abin da ya shafi maganar tsaro a jihar eh, eh, Honorable Lado, Honorable Lado. SSG ku bari ku bari mu je gaba eh, eh honorable cewa gwamnatin tarayya ba ta komai ba wato ana ma'ana dai ya yi magana cewa ya yi magana ba kula da shi ba cewa ya biya da korafi shekara biyu kenan kuma kullum ana ganin shi yana zuwa fadar shugaban kasa yana ganawa da shugaban kasa yana magana da shugaban kasa har yayi hoto a tura duniya in aka dawo me ake fara me ake yi

honorable ku yi one by one ka saurara eh, Lado. nan, eh, abin da nake cewa nan so dawo jihar Neja, ta a jihar Neja, ta da mutanen jihar Neja suke Amma amma honorable. Honorable. Honorable. Ka saurara. jahi shi ne ya kamata ya bar Abuja ya zo cikin Naja ya tabbatar ya san me ake a cikin jihar Naja. Na'am. To cikin Naja saboda kullum a nake muna kullum a nake kullum a nake abin da ya daga amma ba adalci ba a ce wai Muhammadu Buhari da jihar a ce wai shugaba Muhammadu Buhari da ba ta wannan ba adalci bane. Ah honorable. ne a jihar Naja. da sani ko bari ko bari ah, honorable ah, ah, lado akwai akwai honorable lado dan eh, bari lokaci ya san bayanan da ke shigowa daga mutane yanzu saurara mu yi ɗaya bayan ɗaya saboda jama'a su fahimci abin da ake faɗa don Allah yana can yana can yana sannan eh, bari ya sauka bari sauka sai akwai akwai eh, SSG ah, don labarin malado shi honorable lado wannan tambaya a ah, honorable akwai batun tun gashi har an tabbatar cewa akwai yan boko haram a wasu garuruwa na jihar Niger nan ah, wani hadari ke tattare da Abuja fatar gwamnatin tarayya akan wannan al'amari wani bayani za ka yi mana malam nasiru wa ya tabbatar da cewa akwai dan boko gwamnan jihar neja shi ya fito cewa akwai dan boko a jihar Niger eh to kana ga ba gaskiya bane koko sannan baya ga haka ina zuwa ina zuwa ina zuwa eh. baya ga haka nan shin jami'an tsaro ne shin jami'an sirri da DSS ko ne SSS su suka tabbatar mara cewa akwai akwai akwai jami'an boko haram a jihar Niger na dake na biyu wasu akwai barayi akwai banditries wanda suke zuwa suna ko shanu mutane suna kashe mutane suna kora su hmm. suna kwace musu dukiyoyinsu kuma wannan idan baka ce ba na fi gaya ma a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ba ma ba sun tashi a Suleja kuma mm. ba mai sun tashi a jihar Neja mm. kuma Allah ya taimake mu da haɗin kan shugaban Muhammadu Buhari da jami'an tsaro an kakarce wannan abin alhamdulillah abin da nake cewa a nan eh. rashin adalci ne a wayi gari a ce gwamnati irin jihar Neja ta ce gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ba ta agaza ma gwamnatin jihar Neja ba ta gudunmawa ba ta ba ta gudunmawa da jihar Neja muna da manyan sojoji a jihar Neja muna da ritayar shugabannin ƙasa a jihar Neja mm. muna da harkokin shugaban sojoji masu ƙi masu wanda suka kware a fannin tsaro a jihar Niger. Hmm. Shin wannan gona an taɓa kiran su baki ɗaya an gauna an tattauna da su domin a ga ya za lura wannan al'amarin eh, ba taɓa yi ba. Amma amma rabu. Da ake bayarwa a boye an fito an tara jama'a. Honorable dan eh, yi ɗan ya hakuri SSG bari ya kai ƙarshe dan yi hakuri hakuri bari tambaya zan mai nema don Allah. To. ta jihar Niger ta fito da kuɗi ta buɗe ta buɗe lalikan ta fito da kuɗi ta taimaka wa jami'an tsaro ta ba DSS kuɗi irin kuɗin da ya kamata. Hmm. Ba kuɗi wanda za a ɗauka na na na sayan man fetur ba a'a kuɗi wanda za a amfani da shi domin a gano bayanan sirri ta ba sojoji kuɗi wanda ba a kula da iyalansu an kashe sojoji guda shida a halawa sojojin nan suna da iyalai suna da yan uwa me ya kawo haka gwamnatin jihar dole sai ta agaba ta hubbata ta taimaka buhari ba ba ya isa wani rabu wannan ya bai zamfara bai farafi gwamnan misali bai farafi amma yana da takaici a waye gari a ce gwamnatin tarayya wai ba ta ba da gudunmawa ko kuma ta ki kulawa wannan ba wani wannan magana ba adalci ba ne. To a gaishe kuma da mai to za mu ɗiga aya a wannan muhawara a wannan lokaci sai mun dawo muku da ci gabanta makon gobe Allah ya kai mu a madadin shi Nasiru wato Mustapha Nasiru ba tsari, wakilin mu da ya shirya mana muhawara din da kuma bakin nasa wani rabar Abubakar Lado Suleja da Alhaji Ahmad Ibrahim Matani sakataren gwamnatin jihar Neja, da kuma Gara Salihu da Abdu da ta haɗa shirin ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington. Ku huta lafiya.